domin jikina gaba ɗaya mace nake jin sa Ayi ran kai dade gewaya kamar ka je ta dan yanzu nan zaka warware a kana nufin zoli kafe kenan ashe ka gane haka yake assalamu alaikum Allah ya taimake ka Allah ta taimake ka. Yawwa. Allah ya Rizoli Cafe. nake samun kuzari shi nake rikewa na je To aiko lalle ge waya ta samu. Ku tashi mu tafi gonan nan. Allah ya manya ku sha gari ne kafe yara kuma ku sha shamaki yaya haka ni ne kamata yanzu da kuna aiki kuma zai ga ku duk a zaune Allah ya tabbace ka jikinmu ne diye la'asar haba shamaki ba nan zo karbi to banda abu in go shamaki to ranka dade wannan me kenan wannan rizoli kafe kenan da kun sha wannan kofi ɗaiɗai to za ku samu kuzari da ƙarfin jiki sai aiki Zoli Cafe shi ne na ɗaya domin inganta lafiyarka da ta iyalinka. Ah, Baba Dan hudu. ba koshi bane kake kwashe wa yara abinci ai ka san aikin ne na kula gidan masu kuɗi dandanan dama ah, <laughs> babu wani magana gidan masu kuɗi wannan sinadarin da aka yi girkin da shi ne kawai ɗan kaɗi wannan wani irin sinadarin girki ne haka dahir kori shine sirrin girkin kowace 'ya mace da ta san kanta dahir kori shine ɗanɗan da yake gyara girki ba yawan kuɗin da aka she masa ba Dahir kori. Dahir kori. Dahir kori. Shine sirrin girkin kowace ya mace. Shine sirrin girki a gidana. Dahir kori. Mafi mishkila. Saye zuciyar mai gidanki da sinadarin girki na dahir kori. Dahir kori. Nemi ki a yau. ana samun shi a tana da kuma shaguna a ko'ina da hirko. ba na son na ƙara jin wata magana ki fita na ci kai haƙuri don Allah yaya na gan ku curko curko me yake faruwa ne lukman wai menene ba za ki fita ba lukman lafiya lukman me yaka haba haba baba dan audu a ce ya mace ba za ta iya sarrafa tuwo ba da mutum zai ci ya kai bakin salati ya mace irin wannan yanzu ke yarinya ke baki ya tuwo ba ai ko akwai matsala wallahi ki fita na ce ke in zan yanzu na da Allah ki tuka mishi tuwo mai rai da lafiya ki fita na ce ki fita na ce tuwo na dai gaya miki lukman lukman don Allah kan ce ka zauna da shi dole ka bari ta kwantar da hankalin ta taimaka maka tuwo yanzu na ji tuwo ki da ma kin iya wannan kika tsaya muna ta rikici da ki ai bambancin ba da gare ta bane bambancin daga garin tuwo ne kaga wannan zo mata ci gaskiya ne garin nisul mint flower baya cabewa sannan kuma baya gudaji suna kuma da alkama shi ma domin biyan bukata iri daban-daban baba dan audu yawo kake da su ne haka? Ai yawo nake da su a jaka saboda sai sai da aure. Gaskiya ne. <laughs> Baya ga yin tuwo ana sarrafa garin alkama na nusul wheat flour domin yin alkubus, bunkasau, waina ɗan wake ko kuma kunu. Ana samun nusul maize ko wheat flour a kasuwanni da kuma shaguna a ko'ina. mu na kasuwar Singa Kano ko kuma a lambobin waya kamar haka. 你呢？ ba sun tafi bane ba kuma me kike zaman jira ta sun tiga sun tafi kuma ai gwara ki dawo gida hajiya hajiya hajiya salamu alaikum wa alaikum salam ina fitowa daga masallaci yanzu na ga wasu mutane a mota sun sa samayya a ciki sun tafi da ita yanzu nan yanzu nan suka tafi da ita ina fitowa daga masallaci su waye ban san su ba jama'a ku taimaka taimaka jama'a a taimaka jama'a taimaka jama'a don Allah don annaba agogo wa to Allah taimaka assalamu alaikum assalamu alaikum kai assalamu alaikum <laughs> ai tun da ne sallama ɗaya ta wadatar ku kuma banda abin ai in ka shigo gida kai sallama ya fi ai annabi cewa in kun kai ku dubu mm. idan ɗaya ya sallama ta wadatas. To Allah ya sa mu dace. Yawa na gode muku da raku da aka. <sighs> Ai ka gane yanzu? Na'am. Kaga sai in bar ma Maimuna wancan babban ɗakin ni sai in koma ƙarami. Kaga ta fi ni girma a shekaru? Sannan kaga ta fi ni matsayi. Aha ba ta fi ki matsayi ba ai dukkanin ku mata na ne. <laughs> Bare ma kuma saurin me kike yi? Bayan shi kan shi nan gidan barin shi zamu yi. birnin gabas za mu koma? Ni ban ce miki ba, amma ita mai mana ita ce take man rada take gaya min ita sumayya za ta siya mana wani babban gidan da ya fi wannan can za mu koma. Masha Allah, Allah ya sa. <laughs> Am, saura ke, kuma. Me ne baba? Ana gama shirye-shiryen bikin 'yar ki ta gidan, ke ma ki fito min da miji. kara in san na rabu da ku lafiya ni ma a banni da iyali na in sarara <laughs> ai jama'a to me mana ke da muka rabu yanzu me kuma na kira <laughs> ta kira ne ta ji baban sumayya ya isa gida lafiya to bari dai in ji hello mimuna kukan me kike kuma Yeah? Me faru? Muryar Umma na ji tana kuka kuma kamar na ji ta ce anti Sumayya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya? Wai yanzu bayan barowar mu rakuwar da Sumayya ta mana wai an dauki. Inna lillahi wa inna ilaihi ashhadu an ina zuwa ina zuwa ina zuwa zo mu je what yaushe na bar gidan ne malam rabe zan faɗa abokina mataimakin kwamishina da shugaban civil defense da na dss da dukkan jami'an tsaron da muke da su haba malar rabe ka kira shi saurayin nata za su taimaka kwarai wajen binciken sun san manya cike da wajen ƙasan nan za su iya sawa a yi bincike lungu da saƙo na ƙasan nan ko ina da ina hmm. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhaji babu fa wanda za su aikata wannan daga makiya sai mahassada da na ji an ce dan gidan sarkin gabas yana son yarinyar nan su mayya. wallahi talla ne na san ko a cikin gidan sarautar ma sai ta samu inda za su illata ta ba lokacin gaisuwa ranka daɗe it's about my daughter yes my daughter-in-law please sai wani hotel ne rage yanzu babu wani hotel ɗin da ba i think sauraya ga mountain view ne kawai rage ba ba booking ba okay to maza ku kira su yanzu ku yi bukin gaba daya sai dai karami ne sa jama'an ne ai da yawa aaron hmm? ba za a rasa wanda za su sauka wajen ba ko dogarai da direbobi ko 'yan rakiya za su iya sauka wajen gaskiya ne haka ne kuma fa saboda zai amfani but an sofa dai duk wani wata mai bukin saura wannan mountain view din su ma bayan contact din su online sai mai bukin ɗin saboda dan da kaci hajara hajara ki bar mana aiki don Allah ni ma na tada tun ɗazu nake so in kira amarya hello hajara mene what

Why, why are we going? Why are we going? Ina za mu je? I don't know. cibiyar annur islamic medicine sun karbi duniya cibiyar karbar magunguna shugaban cibiyar annur islamic medicine wato ibrahim suleiman shine ke tare da ku hausawa suka ce idan ka ji wani baban zaba duk wanda ya ji an ambaci wannan cibiya ta annur herbal medicine abin da zai fara zuwa a ran shi shine kilinza wato shahararren maganin da ya samu karbuwa tun daga shekara ta 2022 har izuwa yanzu wanda shine maganin da ya fi kowanne magani shahara da kuma suna a wannan lokaci magani ne da aka tanada don magance cututtuka cututtuka da dama da suka shafi al'aura musamman abin da ya shafi matsala na masturbation wato istimna'i da dukkanin matsalolin da ya haifar wa dan adam kamar yadda jama'a suka sani wannan cibiya na da ofisoshi da dama a fadin afirka kama daga kasar ghana nigeria niger da kasar kamaru har zuwa kasar chadi da wannan ne muke amfani da wannan dama wajen albishir ga yan uwanmu mazauna libya cewa a yanzu haka za ku iya samun magungunanmu a hannun jami'anmu da ke birnin sabaha da kuma misrata insha Allahu abin da za ku yi ku yi magana ta wannan lamba ta Libya da muka bada ta WhatsApp za a yi magana da ku in Allah ya yarda kamar da jama'a suke gani wannan shine masturbation killing zaki ta mallakin cibiyar Allah magani ne kala shida zuwa bakwai duk wata larura da kake da ita a al'aurarka komai jimawarta a jikinka kankancewar gaba saurin inzali karancin ruwan mani rashin aihuwa in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna muna da ofis a nan cikin birnin kano sai kuma lagos abuja niger kuma kowace jiha a cikin niger wannan cibiya na da ofishi sannan wannan cibiya tana amfani da tsari na delivery service ko a cikin gari kake idan kana da wani uzuri kana iya ɗaukar lamba ka kira za a kawo ma maganinka duk inda kake ba mu tsaya magance wannan cututtukan kadai ba matsala ta jinnu matsala na hepatitis type A ko type B ko type C ko matsala na diabetes ko matsala na ciwon koda masu fama da matsala na infection kamar yadda kuka sani cibiyar annur ta yi zarra ga sauran cibiyoyi wajen har hada magunguna na ciwon sanyi kowanne iri a samu sauki da Allah subhanahu wataala ka sani ana samun maganin masturbation cleanser a wannan cibiya ne ta annur herbal medicine kaɗai. kada jama'a su manta lambobin da muka bada kan su ake samun mu mun ajiye jami'ai a kowaɗanne ofisoshin mu domin tarbar mutane da kuma sauraron su a kuma aika musu magungunan su cikin kwanciyar hankali da dar Allah subhanahu ta'ala mazauna ƙasar Cote d'Ivoire kuna iya ɗaukar lambobin mu na Niger ko na Accra domin samun magungunan mu jama'ar ƙasar Chad kamar yadda muka yi albishir muna nan tafe cikin ƙanƙanin lokaci insha Allahu akwai lambobin da muke badawa wanda za ku yi tuntubar mu za a sama muku magungunan ku tun yanzu kafin wannan cibiya ta zo insha Allah. Abban Nabila. Ko kai ne mana? Eh wallahi gida. Abban Nabila garin? Wallahi gari. na ga ka zauna anan ne ka ci kamar wanda aka ba jira gari ka wani shiru. wallahi abokina data ce ba sai ya suke ba babu abin da ake saya komai ya tsaya tak to ya za a sai data ya za a yi su siya kuna musu tsada ya za a yi su sai data kuna musu tsada ba ku san application din da za ku sauke ku ga sayar da data akan farashi mai sauki ba yanzu ni da shi nake amfani wani application ne ingantacce eh. call data plug wanda idan ka sauke shi akan wayarka eh. za ka samu riba da yawa na farko za ka sai kati na biyu ka sai data na uku ka sai nepa bill na hudu za ka biya dstv ta nan sannan eh. ni da na nuna maka idan ka rijista ina da percentage a ciki ko kai yanzu idan na nuna maka ka je ka nuna jama'a kana da percentage a ciki ok link ne yake tura ko eh, downloading zan yi kana shiga play store zaka gan shi akwai shi a kowace waya kenan wannan eh, kenan kwarai kuwa in ka shiga play store ga masu amfani ko hada-hadar siye da siyarwa na data ga masu siyan katin kiran waya a sauƙaƙe za ku iya firintin kati ko data don siyarwa ku sauke manhajar mu wato application mai suna cool data plug a kan wayoyinku cool data plug zai ba ku damar biyan kuɗin wuta siyan katin satellite duba na 'yan makaranta da dai sauransu don ka sa mutum guda ya sauke manhajarmu wato cool data plug a kan wayarsa kuma yi amfani da shi za ka samu kasanka. Cool data plug rayuwa mai sauki. <laughs> to amma tsaya, kana samun riba in ka sai da data? Mata na biyu. Da shi? Yi. Eh. Ƙarshen riba ke. A ƙwarai kuwa. <laughs> Islamic medicine sadda ta karɓar magungunan Hausa. Ni Dr. Haidar Abu Anwar wadda aka yi masa lakabi da Malam ɗan Ghana. Godiya ga Allah, sarkin baiwa da kuma iko bincike cikin littattafan magabata don binkito muku ingantattun magunguna waɗanda suka dace da zamani waɗanda kuma suka dace da matsaloli na al'umma muna ƙara godewa Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan wannan cibiya bayan magungunan da muka shahara da su waɗanda kuka san su mun ƙara yin bincike mun ƙara hada muku wani kek wato wanda yake magance matsaloli da dama a jikin ɗan adam wannan kek din shine gonorrhea flosha haka muka yi masa lakabi wannan magani ne da muka haɗa shi da itatuwa masu inganci sannan kuma yana magance matsaloli da suka shafi matsalar ciwon sanyi kowanne iri da kuma matsalar kankancewar gaba sannan da matsalar istimna'i ma'ana masturbation wasa da gaba tare da duk matsalolin da wannan damuwar take haifarwa tare da ƙara wa namiji kuzari akan matsalar da ta shafi wannan. Bayan matsalolinmu na mata da malam ya saba magance mana ita, a yau ma ya sake kawo mana wani sabon faket da yake magance matsalar shaye-shaye ta ɓangaren mata ko kuma maza. Don haka muke kira ga al'ummar da ke fama da matsalar da muka ambata da ma wacce ba mu ambata ba za ku iya tuntuɓar ma ofisoshinmu musamman garin Kano kamar haka. ko kuma mu garin kaduna kamar haka ko kuma ku tuntuɓe mu a garin katsina a adireshin mu kamar haka ko kuma garin zaria a adireshin mu kamar haka ko kuma ku tuntuɓe mu wato a ƙasar ghana adireshin mu kamar haka sannan ku ƙara tuntuɓen mu ɗaya ofishin namu da ke ƙasar ghana adireshin mu kamar haka da wannan nake kira ga al'umma wannan cibiya ba ta yawo da maganinta a baro ko kuma a kasuwanni don haka maganinmu ana samun shi ne a iya gurinmu kaɗai ta hanyar ofisoshinmu ko kuma ta hanyar lambar mu ko kuma ka tuntube mu a whatsapp ɗinmu sannan muna iya aika sakonnin magungunan mu a duk inda kuke a faɗin duniya ga baki ɗaya. sannan kuma malam yana ƙara godiyarsa ga al'ummar da suke turo sakonnin fatan alkhairi. Islamic Medicine sadda ta karɓar magungunan Hausa. bacci ba? na ka bacci. yarinyar nan ne aljanun da suka tashi kanwar mamul ta so mu je ka ga yadda take yi kai aja dawo dawo dawo hajiya sai dare ya tsara muna son mu yi bacci sai aljanun da su tashi su hana mu bacci hajiya an yi magani kuwa an nema na nema har na gaji hajiya ba neman magani ba na yana nema da ce ne har yanzu ba a yi an tuntuɓi malam ta su ɗan gado maradi. Maradi kuma? Sai an je maradin. A waya kawai za a yi magana da shi. Shikenan bari ki ji abin da yake cewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Farko suna na malam ta su mai maganin aljannu na maradi wanda aka sani da ɗan gado. Su dai aljannu kala-kala ne, akwai na gamo, akwai na ture kuma akwai na gado. sannan akwai aljani namijin dare wanda yake hana ɗaya mata arme yawanci za ga bai barin mace ta arme sannan wata za gani ya rike mata ma'aifa ne bai bari ta samu karuwa wata kuma za ga yana ta haddasa saɓani tsakaninta da mijinta har ya sa su rabu to gabaki dai Allah foro da izinin Allah duk inda kake a faɗin duniyar nan zan raba ka da shi ka samu kanka insha Allah sannan akwai aljanni wanda yake hana mutum ci gaba wani za ga dan kasuwa ne ya koro kasuwanci kamar kasuwancin shi zai ci gaba kuma sai ga ya koma baya sannan wani kuma dan makaranta ne ya yi karatu ya gama karatu sai gani aiki ya ƙi samuwa sannan akwai aljanni wanda yake ma mutum ajiya a cikin jikinsa za gani yawanci yana sa mutum cututtuka kala kala da izinin Allah ni inda al'amura na sha bambam a ce aljanni ya zama ma cuta a jiki ko ta waya ko a fili zan sa ka ka rike daidai wurin da ke ma ciwo nan take za ka jawo ya bar ciwo insha Allah sannan kamun in kama iska sai na sa ajiyar da yawa mutum cikin jikinsa ya kwashe sannan in kora shi insha Allah masu neman ƙarin bayani za su iya kiran lambobi na kamar haka a jikin TV nan su kuma wanda suke a garin Kwanne za su iya zuwa masallaci na mun wadata tsohon wurin zama na kowa ya san shi wanda suke kuma a garin Maraɗi za su iya zuwa Maradi kwalliya titi na maraɗar kwalliya wanda ya nufi ne ka kai tudurwa sai ka wuce masallacin juma'a zaka iske inda hanya ta rabu hudu zaka ga akwai rumfa wurin To, a ci gaba da mana ƙoƙari. a ci gaba da kokari zan turo hotunanta me yasa wannan ba su kira ni ba ne yanzu eh thank you very much thank you thank you Allah ne kawai yasa yanzu haka mai suke mata dan Allah dan Allah ranka ya dadi dan Allah ka taimaka ai wani abu dan Allah abba ka kwantar da hankalinka babu wani abin da zamu da ya wuce abin da muke yanzu abin da ya rage ka je ka ci gaba da addu'a masu bincikenta su yi ta bincike har ubangiji Allah ya sa a gano ta Hajiya please please call your father ki kira masarautar ku na Ilori maybe they have some information don Allah Abba daga lokacin da aka dauke ta zuwa yanzu in dai ba aljanu bane suka dauke ta ina za ina za a ci sun kai Ilori Zan kira su Abba kai daɗe gaskiya yake faɗa in kira su koda za su sa a yi bincike a kai ko Allah zai sa a dace kwantar da hankalinka ina zo. abba ina ka je ranka ya daɗe zama bai kama ni ba dole shiga gari in san me yake faru cikin daren nan ranka ya daɗe don Allah ka kyale ni amma ko ni lo abba abba hello don Allah ku ci gaba ku zafafa wannan bincike yanzu yanzu to Allah ya kyauta ba za ma a ganta ba ba za a ganta ba insha Allahu ba za a ganta ba kashe ni wallahi idan ka kashe ni iyayena za su shiga cikin damuwa sosai aliyu idan ka kashe ni wallahi umma mutuwa za ta yi don allah aliyu kada ka kashe ni ismanya da gaskiya aure zaki da gaskiya an warware bai kwamun da aka da ke an yi miki da wani da gaske wancan mutumin da ya jefa ni cikin mawancin hali shi zaki aura me yasa kike tunanin cewa zan iya rayuwa a cikin duniyar da zaki rayu ke da wani a matsayin miji da mata no sumayya ah. dole ne wani ya mutu tsakani na da ke ko ni ko ki Shut up! Please, Sumayya. Sumayya. Wai cewa suke yi kwakwalwa ta ce take son ki ba zuciyata ba. Sumayya ce min suke yi mahaukaci da ni ban da hankali. Balle ya san kai waye. Isa ka kai jinya, ka sauka kan hanya. Sumayya. Ko mahaukaci. dole ba abin da yake so kulewa barantana kuma ni wallahi su mai ina son ki wallahi su mai ina son ki wallahi su mai wallahi ina son ki duk duniya babu wanda ya kai ni son ki wallahi ina son ki su mai wallahi ko ba haifanki wallahi ba su kai ni son ki ba ki fahimce ni yanzu gane gaki ina sarautar tashi take ina mulkin ina isar ku tambaye shi ko zai iya kasada ya sai da rashi kamar da na sai da raina a baya Usmanya wallahi wallahi ina son ki wallahi ina son ki please aliyu na san kana suna na sani amma da Allah Aliyu kar ka kashe ni Aliyu ko da za ka kashe ni ka sa wani ya kashe ni saboda ba na san jini na ya rataya a wuyanka me yasa kike tunanin cewar zan iya kashe ki me yasa kike tunanin cewar ni Aliyu zan iya saka hannuna inda ke ki ko a baya da hannuna yake taba jikinki kirkiji irin ɗacin da zuciyata take saboda ba zan iya cutar da ke ba a duk lokacin da nemi kitsawa sai na ji zuciyata ta yi ɗaci Wala Aliyu bayina ba ne, haka Allah ya tsara. Me yasa kuke danganta komai da Allah? dukan ku kun juya min baya sannan ku zo ku ce wai Allah ne ya kaddara haka yanzu su mai yake ce taki auri wani ku rayu a gida daya daki daya har ki haifa masa yara su mai yake shafe duk wani labari na da rayuwa na da tarihi na ga baki ɗaya ki kyale ne Aliyu. Aliyu me kake shirin? Wallahi yau yau dole ɗayan mu ya mutu ko ni ko ke. Ai wannan ma riga tabbatar mana da cewa wannan haɗin ba alkhairi bane ranka ya daɗe. Allah ma ya takaita da ba a haɗa da Abba ba. Gaskiya dai abin yayi wani iri ranka ya daɗe. Daga tambayan aure sai a ce ta ɓace. Kuma shiru. idan ba za ku yi addu'ar Allah ya dawo mana da wannan yarinyar ba gaba ɗaya ku tashi ku bar min fada kilishi zan fara da ke tashi ki fita waje ba ki haji ne idan ba ki fita ba da ke da mijinki da 'ya'yanki gaba ɗaya zan sa a fidda ku daga wannan gari kada mun magana banza ranka ya daɗe Allah ya huci zuciyanka ba wai na faɗa haka da wani nufi ba ne ka yi haƙuri fita min maganin banza ranka ya daɗe yanzu ina abba. ya ake ciki okay thank you gaskiya zama bai same mu ba dole mu fita labai fitan da zamu yi jama'an tsaro suna cin waje suna ta aiki fiye ma da zamu da umma mun fita ta ina zamu fara assalamu alaikum Sumayya? Sumayya? Alhamdulillah. Umma, umma ki zo ki ga Sumayya ta dawo. Ranka dai ga Sumayya. Sumayya. Alhamdulillah Allah na gode maka Sumayya. Ina kika je bisuwaye suka ɗauke ki. Officer, a ina kuka same ta? Tun sassafe mun fito. Tim patrols ɗinmu ɗaya daga ciki suka same ta shine muka tafi da ita office ta ba mu report daga nan sai muka ɗauko ta muka kawo ta gida. To me faru? Suwa suka tafi da ita? Ta ce bata san ko suwaye ba. Amma za mu ci gaba da bincike akan ta. ga ta nan za ku iya da ta. Sumayya, ba ki san wanda suka tafi da ke ba? Ba za ki iya gane fuskar su ba? Na ban san ko su waye ba. To me dalilin daukan ki da suka yi? Ban sani ba. Kin ga Sumayya, to amma ya aka yi kika tsere? ta Allah ku kyale ni. Sumayya, ku yi hakuri ku kyale ta. Na lura kaman ba ta cikin nutsuwa, ku bar ta tukunna. Yes, officer. Muna bukatan policemen a nan at least guda five. Daga yanzu har ta bar gidan nan. Ko kuda ne ya gifta. Sai an kama shi an tambaye shi mai kawo shi. Za mu kawo 'yan sanda da sojoji duka. Kuma idan har ta shiga hannuna, kaddara da za ta iya cutar da Sumayya ba ƙarama ba shahararren kamfanin nan mai suna giga plus sun ga muku ingantacciyar data mafi karko akan farashi mafi saukin gaske kasa da yadda kuke siyan data a ko'ina sannan za ku iya siyan katin waya na kowane irin layi a kasa da naira ɗari bugu da ƙari muna ba da pos kala-kala na kowane kamfani kamar su ope Point, fanfe fluta waves huda now now da dai sauransu kuma zai zo muku akan lokaci akan farashi mafi sauƙin gaske. Sannan za ku iya yin cable subscription naku DSTV, GoTV, YoTV, Star Times tare da biyan kuɗin wutar lantarki NEPA da kuma data card printing. Sannan za ku iya sayan feji na jarida don canjin suna newspaper, change of name publication. Ina masu rijistar layin wa ko kaɗi za ku iya tuntuɓa mu ta manhajar mu domin akwai alfanu. Muna sayar da katin duba jarabawa wa ek ko neku. Ma'aikatanmu suna aiki a kodayaushe awa 24 don warware matsalolin za ku iya ziyartar shafinmu gigaplus.ng za ku iya sauke manhajar mu akan Google Play Store ko App Store Giga Plus. Ku kasance masu amfani da application ɗinmu na Giga Plus. Za ku yi farin ciki kuma za ku ji daɗin mu'amala da mu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda yake ɗaga darajar wanda ya so a lokacin da ya so. muna miƙa godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki yadda ya sa albarka cikin magungunanmu al'umma da dama suke sha su samu lafiya da izinin Allah da yardarsa. Haka ni Abdullahi Alhikima ina mika saƙon godiya ga masoyana masoya annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a duk inda kuke a faɗin duniya ni Abdullahi Alhikima ina alfahari da ku ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tashe mu a tutar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a ranar gobe kiyama. zan kawo ziyara ta bada magunguna ni da kaina jihar filaito cikin garin jos ranar goma ga watan sha biyu na shekara ta 2023 inda zan yi sati ɗaya har zuwa ranar sha bakwai ga watan sha biyu insha allahu rabbi inda daga cikin garin jos ne abdullahi alhikima zan tafi jihar nasarawa cikin garin lafiya tun daga ranar ashirin ga watan sha biyu har zuwa ranar 27 ga watan 12 inda za a same ni ni da kaina a wannan lokaci a cikin garin lafiya a nan makodi road kusa da masallacin juma'a na tudun kwauri insha allahu rabbi inda ina sanar da al'ummar jihar kaduna daga cikin lafiya zan zo cikin garin kaduna da izinin ubangiji inda zan ba da magunguna nan ma a cikin garin kaduna ranar ɗaya ga watan ɗaya na shekara ta 2024 inda zan yi sati ɗaya. Inda zan ba da magani a nan tudun wada kusa da ran about na kasuwar bacci cibiyar alhikima da izinin Ubangiji. Ni Abdullahi alhikima zan yi amfani da wannan dama wajen jaddada godiyata ga al'ummar musulmai musamman masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na faɗin duniya baki ɗaya yadda suke yi wa wannan cibiya mai albarka addu'a kuma suke mata fatan alkhairi. lalle ina alfahari da ku a duk inda kuke kuma insha Allahu wannan cibiya ta alhikima za ta ci gaba da ba da magani cikin sauki da sauƙaƙawa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa annabi Muhammad karama da wasila da daraja assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ka ji turanci kamar a London makarantar MM Haruna fannin ilimi sun yi fice ba ja su ne lamba ɗaya mai NCE da diploma har mai digiri da 'yan kasuwa. Kaji turanci kamar a London. Har 'yan fasakandire kwai ajin har ma da ma'aikata da kowa. Makarantar MM Haruna. Wani mai sanya koyi turanci ko gyaran su sai kai zuwa. Fannin ilimi sun yi Kai har ma yau ta online suke koyarwa ku sani 'yan uwa. Ba ja su ne suke kasashen waje duka faɗin duniya 'yan uwa. Makarantar Haruna. Makarantar ga kula akwai tsafta har da tsaro baki ɗaya. Kaji turanci kamar a Makarantar MM Haruna. Fannin ilimi sun yi ba ja su ne lamba ɗaya. Assalamu alaikum. Allah kai kaɗai ne abin bautawa da gaskiya har kullum. Allah bawa yi gagar misali shi shi kaɗai ne la'ata kuzuhu ne, wala nau suna na gamu sunan da ba a yin hayi nasa sai an haɗa da tagwaye Allah ya saka wa kakanmu sarkin aska abdalla mazaunin katsina a halin yanzu domin shi ne gadar mana da wannan magani na HIV maganin cutar sida wato cuta mai kare garkuwar jiki wasu 'yan maganin suna tallata maganin ta ne saboda neman suna sukan kiyasta lokaci takaitacce idan mutum ya sha maganin wannan cuta mai kare garkuwar ƙasa ya kwana 90 isa ya warke sanin lokacin da za a sha a warke sai an zirce mu za a san shi daga cikin masu neman suna ne a bangaren da maganin HIV sukan canja wa mutum jini a nuna masa cewar nasu aka gwada bai sani ba wannan tunatarwa ce da duk wanda ya karɓi maganin HIV kar ka yadda mai maganin shi shi kaɗai ya gwada wannan maganin na HIV da nake sharhin yaro ko babba da yardar ubangiji in har ya amfani da shi iya ratsa da jininsa ya koru cutar da gaggawa da yardar Allah mai cutar sikila mai cutar AMC, mai jini AS garan jaba ro'un magani garan gaba mamaki domin in mai cutar ya amfani da shi da yardar Allah ya kan latsa jininsa da ɓargonsa yawan ko cutar ta zama tarihi duk budo guda dubu biyar ne muka sai da shi amma daɗewar sikilar a jikin marar lafiyar idan ya gaya mana takan sa ya sha robar maganin sama da ɗaya. Babban adireshin wannan cibiya yana garin Karmami, Gabasawa Local Government a cikin Kano State. Mazauna ƙasar Ghana za ku samu wannan cibiya a garin Kumasi daidai randa wut na transformer. Mazauna birnin tarayya kuma Abuja za su samu wannan cibiya a Area 1 wato AFO. Cikin resettlement muna aiki ranar Juma'a da kuma Asabar. Mazauna jihar Bauchi za ku same mu a garin Azare muna aiki dai ranar Laraba da kuma Alhamis. Mazauna jihar Gombe su kuma za su samu wannan cibiya wato a garin Billiri. A cikin unguwar Fushiya muna aiki shi ma ranar Juma'a da Asabar. Mazauna ƙasar Chadi za ku samu wannan cibiya a garin maina unguwar Gasi, daidai a Sambiri. Mazauna kuma jihar Borno za ku samu wannan cibiya a Gwange layin tanki. Gidan Abubakar Sarkin Aska muna aiki ranar Litinin da kuma Talata. Malamin sadu ikon Allah, mai takama da ayar Allah, mai takama da roƙon Allah. assalamu alaikum Suna na malam sabi'u mai maganin shaidanu wanda ke maradi da yarda allah kuma maganin shaidanan nan shi ɗaya ne aikina ba na haɗawa ba na zane-zane shi ɗaya ne allah hore mun kuma da yarda allah idan allah ya jarrace mutum da wannan ciwon insha allah idan ya gane magana ta ƙare kamar zan yi jawabi akan wata cuta da ke damun ma'aurata ta bakin iska wanda mace Allah ya sharuce ta da ciwo na bakin iska wanda ke auren mace kawai wanda iskan da ake ce ma duna mai kaho gagarau namijin iska shi saboda shi wannan bakin iska shine yana tare da mace amma ba zai sa ta haɗuwa ba ko wani ihu ko wani kuka don a gane sai dai wani ciwon kai bakin rai mugun muhalki mulkin shanu mulkin ruwa mulkin namiji ya zo mata shine mugun iska duk cikin shaidanu ya mugunta shine ke sa namiji asara dukiya idan yana da mace mai bakin iska ita asara duk abin da za ya sai asara to shi aikin shi ne idan aka yi ma mutum aikin nashi wanda ya baka magani da ka amfani da maganin shi daga nan baka yi kasala da ciwon jiki ba ko baka ga ka kwanta kayan mulkin an kwashe kaya daga cikin wani gida an bar gida ko ai mulki an yi mutuwa ko ai wani hadari cikin kwana uku shi sirrin aikin shine nake ba mutane ko ni na na bada magani cikin kwana uku ba ga wannan bayanan ba bai hita ba yana nan da yake kuma duk mai maganin da ya baka magani na bakin iska ya wuce kwana uku baka samu lafiya ba to bai yi ka canza ko wani na hadarin ciki kuma idan mutum yana fama da ciwo bai san ko me ke damun shi ba ya kere ni kai tsaye ya ba da sunan shi da abin sadaka take zan gaya mashi in Allah so yarda in kafa aka rike ma an hannu duk abin da ke damun ka cikin jikinka insha Allah wanda na iska ne zan gawa da yarda Allah kuma wannan lambobi da kake gani suna wuce ka ɗauke su ka kira in Allah kai tsaye da yarda Allah duk larura ka inda ta shaye ta baki iska ko ta sahiri za a ma maganin ta insha Allah kuma duk abin da kake ganin ka an she likita an yi matsalar ba ga komai ba dai haka abin da ke damun ka to insha Allah idan ka ba da sunan ka da abin sadaka zan gama abin da ke damun ka in iska ne zan gama da yarda Allah kuma in mutum yana so ya gwada ya ce ni ina da iska baran kallon ga malama hanna je wani abu ya gwada shi da kashi zai baka shi bayani insha Allah Sumayya. Sumayya ki je ki yi wanka. To umma. Amma Sumayya haka kawai mutane za su kama ki kuma ba su yi miki komai ba? Kuma su sake ki ba tare da sun nemi kuɗin fansa ba? To yaya ma aka kika tsira? Ba dai na dawo lafiya kalau ba? To dama abin da ake addu'a kenan ni dai a wani tambayin cewa ya aka yi na na fito ko wani. ƙarshen ruwanka Sumayya, ba zan iya miki komai a nan ba. Na san yanzu ko ina ana neman ki. kuma za su iya zuwa nan ba zan cutar da ke ba sumayya zan bar kike je ki aure duk wanda kike gani shine mafi alkhairi a cikin rayuwarki amma ina so ki mummuna alƙawari guda ɗaya don Allah idan kika haihu ki gaya wa yaran ki cewa akwai wanda ya taɓa son ki a duniya fiye da kowa sai wata rana a kaso yake ɗiba ya mai da kai bawa matsayin ka bai duba balle ya san kai waye ka sauka kan hanya ka manta alƙalmi kalar wawaye a labarina soyayya ta min garkuwa a labarina soyayya ta sa ɗimuwa a ta sa shakuwa nan ne ake gane kwantan ɓauna. Presto. Abba ne. Har yana iya kiran waya? Assalamu alaikum. Galadima, yaya dai? Masha Allah, alhamdulillah. Ba dai an ganta ba. wai yanzu tana nufin sai ta shigo cikin gidan nan kenan? Alhamdulillah. Masha Allah, Allah abun godiya. Kada Allah gafara can. Ku duba mutuncinku da kimanku da darajanku a garin nan. A ce wai 'yar talakawa matsiyaciya mawaƙiya za ta shigo cikin gidan nan. Kuna murna kuna godewa Allah. To ku sani sai kun zama kun durƙusa a gaban 'yar talaka. kuna gaishe ta kuna girmama ta a ta na matan wanku haba kilishi yaushe za ki mai da wukan nan ne sai ranar da na yanka abin da na ciro domin sa ki haƙuri mana tunda haka Allah ya tsara anti gimbiya a ina aka ganta kuma a bakin hanya suka yasar da ita kuma addu'a ce ta tasiri ba su mata komai ba ba abin da ya same ta alhamdulillah ta dai faɗi gaskiyan inda ta je zan faɗa abba yayi bincike a kan shi ko dai ta je sallama da masoyinta ne don dama an gaya min tana da masoya da yawa a cikin garin nan ba shi kaɗai ba ne masoyinta shi ma ɗin ba san shi take yi ba wannan kam gaskiya ne ni ma haka nan na ji labari ana faɗa ke ke ma tashi ku tafi na sallame ku Ya gimbiya, bar ma in kira abban. Kar ki kira shi, kar ki gaya mishi komi. Ya gimbiya ki bari in gaya mishi gaskiyan abin da yake faruwa. Kin san fa 'yan matan yanzu suna zuwa sallama da masoyansu na baya. Musamman ma idan an ɗaura musu aure da wanda ba su ba shi suke so ba. Wai me yasa ke santa da fitina ne? Kilishi, baki isa ki canza abin da Allah ya yi ba. Hakaran nan har kina musu da sarki to kar ki jawo abin da za mu tare mu lakaɗa miki duka ya gimbiya don kun da ke ni sai me tun ina karama nake ɗaukan dukan ku don haka ki bari kawai in fito in gaya mishi gaskiya a ce an ɗauki mutum da daddare kuma an dawo da shi da safe sannan a ce wai ba abin da ya same shi ai wannan ma maganan banza ne sai na gaya mishi. mai kin ce babu abin da suka miki. Amma kuma duk da haka ga fuskar ki a daure. Although na san it's fine. Probably trauma ne bai saki fuskan ki ba. Amma baki kama da wanda take cikin tsoro ko firgici ba. Kin kama da wanda take cikin damuwa. Sumayya. Dan Allah ki kokari ki tuna. Ko abu ɗaya ne. Ko hanyar da aka bi da ke ku abu ɗaya daga wajen da aka kai ki ku fuskan mutum ɗaya daga cikinsu gaskiya ba abin da na tuna kawai buɗe idona ne kawai na ganna a yashi a bakin titi but why me yasa za a ɗauke ki sai a jefar da ke a gefen titi doesn't make sense addu'a tana iya kawar da komai ni dai kawai addu'a na dinga yi kawai Allah ya kau da ni daga hannun azzalumai kowace irin addu'a ta zo baki na kawai yanta nake yi tabbas addu'a ita kaɗai ta isa ta kwato ki daga cikin hannunsu tasirin addu'ar ce da muke ta yi shi ya taimaka mana ma trust me sumayya amma insha Allah za a kama su ana nan ana ta bincike daga inda aka samu ki ana ta bin takun sawun motoci every single building in the vicinity maza a kama su idan aka kama su za su sani za su san sun ɗauke wanda bai kamata su ɗauka ba su mai zan iya jure kowane irin wulakanci a kaina amma ba zan taɓa iya yafe wulakanci a kan matata ba <laughs> eh ah, na ji an ce har yanzu fuskar ki a daure take kin san tun da aka sace ki aka dawo da ke har yanzu baki saki fuskar ba ko Ah. <laughs> Um, no, ban sa kowa ya kula da ke ba. Hmm? ta ce jamila ma ita take faɗa min dan Allah ki haƙuri hmm? ki haƙuri ki saki fuskar nan naki ko don albarkacin sanar ma'aiki da muke shirin rayawa gobe ko don albarkacin fatan da za a shafa <laughs> to shi kenan Allah ya miki albarka na gode um, an jima ina so zo ku gaisa da abokai nan kin san ba an ɗaura auren nan fa ba lallai bane kowa ya ganki <laughs> a ba kulle ba garkame zan miki <laughs> ah. sassauci islamic medicine the number one in the world about two treatments HIV and masturbation. Assalamu alaikum al'ummar Faɗin duniya. Sunana Muktar Sa'id Tahir, CEO na Cibiyar Sassauci Islamic Medicine. Cibiyar da ta yi fice gurin magance HIV da kuma istimina'i. ku masu fama da kankancewar gaba, saurin inzali, tarfar ruwa da kuma yamutsewar fata. Wasu da dama ba san menene ya haifar musu da wannan matsalolin ba. istimina'i shi ya haifar da wannan matsalar idan yi karfi a jikinka yana taɓa kwakwalwa mm. sa'annan kuma yana hana haihuwa game da hiv kuma ba mu ba da maganin sa kai tsaye sai mun gwada ka mun san adadin matakin da kake kafin mu ɗauki magani mu baka babban cibiyarmu na sassauci yana cikin garin kano kan titin zuro daidai gidan zu saman bene maimuna plaza idan kana cikin garin abuja ofis ɗinmu yana nan a dakwa cikin saya plaza saman bene al'ummar jihar Lagos muna nan a Labarago. Idan kana cikin garin Baucin Yakubu muna nan a about na Nasarawa daidai State Secretariat saman Bene. Mutanen ƙasar Nijar muna cikin garin Maradi muna nan a daidai Sonitraf opposite gidan ruwa saman Bene. Sa'an nan muna tura saƙon maganin ina mutanen Cote d'Ivoire, Libya, Togo, Mali, Algeria da kowane ƙasa. Gargaɗi ga masu tura kuɗi, kada wani yadda ya tura kuɗin maganinsa a wani akawun sai akawun na sassauci Islamic Medicine. shine kadai account mu na kamfani a ciki kadai za iya tura kuɗin magani sa'an nan ba mu kama office a ƙasan bene sai dai saman bene a duk garin da kuke saman bene shine office ɗinmu kuma muna tura sakon maganin mu a cikin awa 24 zai isa gare ka bijayi sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam masoya data masu sayan data masu son data cikin sauki da kuma mutane da yawa a sararin duniya masu amfani da smile da kuma sayan katin waya ku sauke manhajar arewa global a ku haka kuma za ku iya biyan nefa bil zuwa alfa idan ka kawo mutum guda a arewa global kamfani kai ma kana da naka kasa a ko da yaushe idan na tashi sada zumunci ko kuma kiran abokan kasuwanci na nakan yi amfani da samun data mai sauki ko kuma katin kiran waya na manhajar arewa global haka ma 'yan uwana da ke kasashen waje suka shaida min suna jin daɗin kiran waya na smile da ke kan manhajar arewa global ku sauke application na arewa global a wayoyinku za ku more kiran waya a sauƙaƙe arewa global Muna yi Muna Allah godiya da yake ba mu dama mu shiga daji gurin neman muku ingantattun magunguna waɗanda za su warkar da dukkan lalurar da ke damun ɗan adam daga cibiyar mu ta al-yusra islamic medicine kamar cutar hiv da al'umma da dama suka ɗauka cewa babu maganinta tabbas babu wata cuta da allah subhanahu wa ta'ala ya saukar face ya saukar kuma da maganinta kuma ya sanar da shi ga wanda ya so. To alhamdulillahi mun karɓi lambobin yabo a gurin al'umma da dama da muka ba su maganin cutar HIV kuma suka warke da izinin Allah. Muna zurfafa bincike sannan muna ƙoƙari wajen shiga dajijjika daban-daban domin binciko muku ingantattun magunguna itatuwa haɗi da tsirai kan koyarwa ta addinin musulunci ina masu fama da matsala ta istimna'i ma'ana masturbation wasa da al'aura domin biyawa kai bukata domin sheke yake kawo kankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa da kasala da kuma yawan bugun zuciya da tsinkiyar mani ya hana mutum haifuwa yana kawo yawan mantuwa sa'annan in yayi yawa yakan taba kwakwalwa ta dan adam wannan kaɗan kenan daga illolin da istimna'i yake haifarwa to cibiyar al ta tanar da muku sahihin magani a kansa wanda idan mutum yana so ya daina bai daina ba idan muka dora shi a kansa zai daina sa da izinin Allah ina masu fama da hepatitis A ko B ko C ko kuma ciwon koda duk wata cutar da ke damun dan adam tun daga tsakarka har zuwa tafin sawu muna da kwararrun ma'aikata masu gwaji da bincike wanda suke gwada mutum kamun su dora shi kan irin maganin da ya dace da irin jinyar da ke sa muna hulɗa da al'umma daidai karfin su ba ma tsawala duk wanda ya zo neman taimakon magani a cibiyar Al-Yusra da izinin Allah muna mutanen garin Samunaka Albishir ranar 21 ga watan Mai ba. Zan zo cikin garin Samunaka ni da kaina domin gudanar da aikin magani a cikin stadion da ke cikin garin Samunaka har na tsawon sati guda. Ranar bakwai ga watan Disamba zan kasance cikin garin Maiduguri ne da kaina domin gudanar da aikin magani. A ofishinmu da ke bakin makabartar Gwange, Marhaba Plaza na tsawon sati guda da izinin Allah. A ranar 21 ga watan Disamba zan gudanar da aikin magani har na tsawon sati ɗaya a cikin garin Kano. A ofishinmu da ke kan titin Zuru daidai ga dangi SKY Plaza Bene hawan farko shago mai lamba 53. Haka kuma cikin ƙasar Nijar muna maraɗi za a same mu a Agadez za kuma a same mu a cikin garin Yamai. Mutanen Libya za ku iya kiran wannan lambar domin tuntubar ofishinmu inda yake a cikin ƙasarku, ku da izinin Allah. Duk lambar da kuka ga an rubuta suna a kasanta lambar garin ne insha Allah za ku iya kira ku tuntubi inda ofishinmu yake. Sa'annan muna tura sakonnin magungunan mu a duk inda mutum yake a fadin duniya ya isa hannunsa cikin aminci da izinin Allah. Yallaɓai, me kake ƙoƙarin yi ne? wallahi waya ta ce cajin ya kasa kuma nake ta kokarin in sa caji amma na ga abin yaƙi ko caji ta lalace ne to ai wannan abu mai sauki ne kin yi gaskiya kin ga cajin AMG har ta kusa cika wayar kwarai da gaske domin idan ina buƙatar kayan waya daban-daban AMG Global kawai nake zuwa ya dai ina ta kira ga tun ɗazu ka toshe kullun ka da earpiece baka ji na wallahi wani earpiece na samu mai inganci a AMG Global Technology Nigeria Limited mai suna AMG Snake AMG Snake yes yayi lallai kayan wayan amg global ingantattu ne wow power bank mai kan caji daban-daban haka kin ga yanzu sai ki bar min nawa power bank ya zauna lafiya to bayan haka kuma ga ƙarin kesma. ma Wannan ta tagomashi yaka hakika zuwa shagon AMG Global ya gama biya min dukkanin wata bukata ta AMG Global suna da rassa daban-daban a cikin birnin Kano. Akwai AMG Global da ke shop 42, 45 gidan Ibrahim Mijinyawa, Beirut Road da ke garin Kano. Akwai kuma na mai karami plaza, Habuja Line, Niger Street cikin garin Kano. sannan na head office ɗinsu da ke 65 gidan baba na bego bello road bata da ke birnin kano a waɗannan shagunan nasu baki ɗaya za ku iya samun cajojin waya kala-kala power bank data cable da airpiece na kowace irin waya da duk abin da ya ganganci waya ma za ku iya samu a waɗannan shaguna. Kamfanin AMG Global Technology Nigeria Limited kana iya yin oda a duk inda kake kayan kasa ishe ka ba tare da bata lokaci ba. Muna maraba da masu siyan ɗaiɗai ko sari AMG Global Technology Nigeria Limited abokan hurɗar mu abun alfaharin. Hakika na yarda da ingancin kayan AMG Global domin basu da na biyu. AMG Global Technology Nigeria Limited. irin ayyukan da muke gabatarwa mutane suke gani daga gurare daban-daban ake kallon mu a manyan gidajen TV har da CNN ta America tana nuna irin ayyukanmu wani lokaci ana fassarawa da turanci turawa suna ganin abubuwa na al'ajabi jama'a yardar Allah ce akan kowace irin jinya akan kowace irin larura akan kowace irin damuwa kar kai ɗarɗar kawai ka zo da zuciya ɗaya Allah zai warkar da kai ka zo gurin bilhaki da izinin Allah Allah zai biya bukata kuna gani na a ƙasashen duniya muna zagayawa don taimakon al'umar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan Allah kowace irin jinya ce ka zo da zuciya ɗaya Allah zai biya bukatarka duk abin da kake so Allah i baka Allah zai baka hida alkur'ani duk wata cutar da ka sani Allah zai sauke ta ta tafi babu ita da alkur'ani sura ɗari da goma sha hudu. aya dubu shida da mai tanda goma sha hudu dukansu magunguna ne sai dai in baka sani ba ku tambayi ma'abota sani alkur'ani magani ne waɗansu aure suke nema Allah ba mai bayarwa sai kai waɗansu haihuwa suke nema ba mai bayarwa sai kai waɗansu jinya ta gagara an je nan an je can an yi anan duka ba a ga sauki ba sun yarda da ubangiji sun zo guna Allah ka share hawayensu Allah ka share hawayensu Allah ka biya bukata Allah ka warkar da bayanka za a ɗaura gagarumin auren da manya-manyan mutanen duniya suka yi da rimekiya kusan ko ina ya cika eh, eh, ga Ladima dai gani ne ga sarkin gabas na yanzu a bangaren wasanni kuma za mu ji cewa arsenal da manchester sun babata a gasar premier league inda arsenal ta samu samu damar lashe gasar da ci biyu da nema inda kuma manchester city furniture da aka siya mata babu gidan sarkin da za a kai a duk duniya a ce bai ba masu kyau ne kuma na ba mahaifinta kuɗi har miliyan hamsin mm. mahaifiyarta na ba ta miliyan ishirin. ai yi ko mm. alhaji kenan to ai abin da maganan ma yayi bata taso ba ko dan uwanka ne na jini alhaji iyakacin fa abin da za a masa kenan mm? alhamdulillahi muna tawassuli da duk ayyukan da muke yi na alkhairi kuma muke yin sa don Allah Allah dai ba aliyu lafiya amin ya Allah amin ai kai alhaji na daban ne ubangiji dai Allah ya ba wa aliyu lafiya ko ya samu ya gado kama ya ringa kamanta irin waɗannan alkhairin da kake yi ni ma dai zan fita domin ina da gayyar da na gayyato kuma yadda shi ma malar rabin akwai gayyarsa daban kin san za a yi taro kenan gaskiya <laughs> eh, amma kin leko aliyun kuwa Allah sarki yana can a kwance tun da ya shiga ɗakin sannan ba wanka ba aski yau satinsa biyu kenan ko kofar waje bai fito ba Allah dai ka bashi lafiya Allah ban san yadda zan yi da lamarin Aliyu ba amin ya Allah da ka bashi lafiya yanzu dan zuba min rizoli cafe din nan in sha to dan in samu in warware kafin in je in haɗu da baki na ko insha Allah gashi yau akwai rana sosai yo mustafa an jima kaman karfe 8 na dare jirgin su al-sahad da al-samir zai sauka ina so ka je ka taro su okay so an gama ya kamata ma by then mutanen berlin suna hotel okay. Ah, Ismail, kai kuma da masu rauna za mu baka. <laughs> Ba shakka tun da dai kun ga ni ne na gaji rauna. Shi kuma Mustapha sai a bar shi da kwaso turawa. <laughs> Lalle taro zai cinye taro. Allah bai karfi da yaji ka cinye taron nan. To ya za a yi? Ah, ai mutum dole ya yaƙi akan abin da yake so. Gaskiya ne. Amma yalla bai kana jin abin da ake faɗi a gare kuwa? ko dai ko ya jos a duk wannan abin bai dame ni ba duk abin da mutane suka ga dama su yi ko su faɗa wannan tasu tunda ba zuwa za su yi su tare da maganan ba kaga ni i love sumayya kuma babu abin da zai iya raba da ita but but what kaga mustapha idan kana so mu shirya da kai to za ka so zamana da sumayya idan kuma abotar mu kake so ya zo ƙarshe to shikenan sai ka tsana haɗin nan da Allah ya haɗa okay sorry Allah ya bar ku tare kaga Mustapha ka san abin da nake so da kai mu kanmu mun yi mun yi mun gaji mun bar shi saboda shi ya sawa kansa abin da nake so da kai kawai mai masa fatan alkhairi ka gane just let's pray for the better Allah ya musa shi ne to shikenan au bilal kai da masu abinci zan baka yamma to kaga da ni da yaron muna can bai mu karasa Allah bai kaga ba ga irin bugu? Eh ban gashi ba ina ke. A irin na can. Yana can yana tarbin baki. Ga wannan. Suna suna bakin waje suna jira mu ko? Wuce da Nisal ko? Suwa. Yan sanda wani ba ni suke jira da za su wuce da Nisal ɗin ko? 'yan sandan da tun jiya suka bar bakin kofar ɗakin nan shi likitan da ya sallame ka bai gaya maka ba ne to ko dai ƙasa suka koma a'a suna jira in zo insha Allah ai ba kai ba 'yan sanda kamar yadda na faɗa maka nan ma ko a gidanka suna ƙasa ba sa ƙasa ai kun yi maraba da 'yan sanda rabi na'am abokina zuwa ne in ɗauke ka in tafi da kai gida kuma in maka albishir an wanke ka akan dukkan wani zargi da kake jin ane maka ba kai ba zuwa kotu bare tafiya gidan yari <laughs> ba kuma ni ne wannan ba alhaji dan gaske ne da kansa ya miƙe tsi ya tabbatar da hakan ta faru Allahu abokina kada kai kuka rabi ni kukan nan ne ba na so duk lokacin da zan zo wajen ka sai ka karya min zuciya ka yi ta zubar da hawaye ni yanzu fata na shi ne ka tsayi ga ubangijinka ka daina komai ka ji tsoron Allah ka mai da al'amuranka ga ubangijinka ba komai ka koma ga Allah ayoyi da yawa sun auku a kanka wanda ya kamata a ce ka ɗau da rasu Allah ya yafe mana abin da ya faru baya saka maka da alheri ba komai Allah ya saka maka kukan nan ya isa duk in na zo wurinka kana karya man zuciya Allah ya saka maka da alheri um, kun gama haɗa kayan eh da an haɗa to shikin Hajo. ku masa godiya dan Allah Ku masa godiya aboki na ka wuce haka haɗo waɗancan kai ɗauko waɗancan hmm. bari in tura shi eh? bari in tura shi Ah. Rike kai rike rike wannan. Haɗa kafafun shi kafafun shi. Ina zuwa. Ina zuwa. To, to mu je a hankali. Sannu. Sannu ɗan Audu. Sannu ɗan Audu. Haka so yake ɗiba. ya mai da kai bawa matsayinka bai duba balle ya san kai waye isa ka kai jinya ka sauka kan hanya ka manta alƙarya ka yi kalar wawaye a na soyayya ta min garkuwa a labari soyayya ta sa ɗimuwa a labari na soyayya ta sa shakuwa a labari na nan ne ake gane kwantan ɓauna labari na aliyu dadi ashe kana gidan nan aliyu ni rabon da in ganka a falon nan hannu manta dadi na'am ina son a yi gaggawar kai na asibiti ina bukatar in samu lafiya kana so ka ce min ka amince a je a yi maka aikin kenan na amince ko da gobe ne a nake alhamdulillahi ka kyauta da yadda da bukatar da na daɗe ina binka da ita allah yi ma albarka saboda idan har ban daina jin abin da nake ji a cikin zuciyata ba mutum uku za su iya rasa rayukansu zan kashe sumayya zan kuma kashe wanda ta aura zan kuma kashe kaina wannan shine abin da zuciyata take ayyana mu ko da yaushe what nasara bagar gardama ya aure sumayya hmm. sai haƙuri taurin kan farisu ne ya ja masa asara ta zaɓi cancanta ta samu mai ilimi da arziki da matsayi haba abokina ai ba wanda ya fi cancanta a ciki kamar lukman saboda shi ya fi kowa santa a ciki ina so ka sa wannan a kanka to dama jira kuke ta numfasa kowa ya amayar da abin da ke cikinsa na ji ana ta wasu 'yan ƙananan hayaniya wasu na taya abba murna wasu na taya presido bakin ciki yayin da wasu kuma ke cizon yatsa saboda lukman su dan mai gari duk ba a dace ba to ina labarin mahmud da ya tafi ya bar allura cikin ruwa wannan ya nuna ku kuna bibiya wannan labarin mai cike da faɗakarwa da kuma nishadantarwa. amal na'am ya kika yi shiru ko labarin naki ya zo ƙarshe ne kuma fa kamar da sauran rina a kaba saboda ga su can dangin ango Ee, ga ladima kowa cikin shakku wasu har da tsanan sumayya shin sun karɓe ta hannu bibbiyu ɗan gaskiya kai aliyu presido don a yi masa aiki shin da wani irin hankali zai dawo ina labarin lukman da siyama ina kuma labarin ummi da haidar yaya baba ɗan audu da iyalansa Shin tuban nasa na gaske ne koko na muzuru? Waɗannan su ne tambayoyin da ke cike fal cikin jama'a kuma za su so su ji amsoshinsu. Don haka ko za ki ci gaba? Waɗannan su ne sabbi ko in ce wasu daga cikin labarin sumayya. Domin yanzu aka kutsa daga cikin labarin. kuma zan faɗa muku duk abin da ya faru daga gaban labarin. Ayya, na ga hakin fara yi wa labarin kuka. Me ya faru muna sauraron ki? abubuwa da yawa sun faru to muna sauraro wannan babban nasara ce wacce cibiya ta shifawun islamic medicine center ta samu a every coast d'Ivoire, libya da ma jamhuriyar niger cikin duso kamaru chad har ma da gidanan najeriya nan muna da manyan-manyan rasa insha Allah. ga masu fama da matsala na kankancewan gaba akwai waɗanda ubangiji Allah haka yi su bai wuce tsawon yasa karami wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin nan wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na basir da ma istimina'i ta ja musu mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyarmu domin ta kan ja matsala na tattarewar fata kankancewan gaba tare da sauri na inzali istimina'i tana ja matsala na loss of brain circulatory system yawaita yin mantuwa yawaita yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan su a karkashin cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center. Wannan shine account namu na kamfani. Dukkanin account number da ka gani ba ta Shifawun Islamic Medicine Center ba, to ba tamu bane ba, don haka a kiyaye. Ina masu fama da matsala na sanyi na infection, sanyi na kashi, tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba. Sannan cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center ta kawo muku ingantaccen magani wanda zai magance matsala na rashin kuzari, karancin ƙwayan halitta, tare da sauri na inzali ina masu fama da matsalar hepatitis wato ciwon hanta ciwon hanta yana da illa sosai ga lafiyarmu domin akwai type a type b type c a cikinsu akwai chronic akwai kuma crisis ita kuma crisis ita take bin jini da madakanin family sai wanda ubangiji allah ya kare ubangiji allah ya kare mu ga baki ɗaya mu ga masu fama da matsala na hiv mutane da dama suna cewa babu maganinta Ku sani mutane da dama sun zo sun karɓi maganin ciwon HIV a ƙarƙashin cibiya ta Chifaun Islamic Medicine Center kuma sun warke a cikin sati biyu garanti. Ina masu fama da matsala na iska, tsere ko kuma sanmu Muna da sirrika masu tarin yawa, ku dai ku tuntuɓe mu. Mutane Ivory Coast cikin Kwadebuwa za ku same mu a Abidjan. A Libya kuma muna nan a Misrata da kuma Tripoli. sannan a jamhuriyar Nijar muna nan a cikin Duso a Kamaru muna Duwala a Chad kuma muna nan a Jamaina a jihar Maiduguri Borno State za ku same mu a gaba da gadon Lagos Street kafin Junction in Lagos House cikin Rahama Plaza a shago mai namba B8 sannan a jihar Kano muna nan a Maidile ta sabuwar gandu kafin kwanar gidan kaji a cikin Uwar Soro Plaza a shago mai namba B6 a jihar Adamawa movie. za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bellowe a gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka a saman Bene El Hussein Multipurpose a shago mai namba B2. Mutanen Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman Bene. sannan cibiya ta Shifahun Islamic Medicine Center muna tura maganinmu a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah ni ne naku na yau da kullum wanda kuka fi sani da Umar Abdullahi shugaban cibiyar magani na Darun Ni'ima. Darun Ni'ima ta sake zuwa muku da ingantattun magungunan da ta shafi rayuwarku na yau da kullum. Ina masu fama da matsalar sanyin infection ko zubar da farin ruwa. Ina waɗanda suke fama da matsalar rashin karfin mazakuta saurin inzali tare da kankancewar gaba ko kuma karancin sha'awa ina masu aikata istimna'i ma'ana biya wa kai bukata hakan yana haifar da matsalar rashin haihuwa tare da matsaloli masu yawan gaske ina masu fama da ciwon ulsa ciwon koda tare da ciwon hanta wato hepatitis b types a types b type c ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam wato hiv mun ba da magani an warke duka daga cutan insha Allah ina waɗanda suke fama da matsalar ciwon mara tare da rikicewar al'ada da ma dukkanin cututtukan da suka shafi jikin ɗan adam muna ba da magungunan su insha Allah za ku same mu a babban headquarter mu da ke Maiduguri Borno State Lagos Street kusa da NUJ Junction Maikale Shopping Complex saman Beni shago mai Nomba hudu sannan a jihar kano za ku same mu a gwammaja kusa da junction na aljazira tagwayen gida amfani plaza saman beni shago mai namba b11 muna iya tura magungunan mu a duk inda kuke a fadin duniya don neman karin bayani za ku iya kiran mu a waɗannan nambobin mu kamar haka za ku iya ɗaukar nambobin mu kai tsaye ta whatsapp muna magana darun ni'ima ta shirya saf tana marhaba da zuwan labari na labari labari labari labari faɗa